يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين سنين ايماني دا الله دا لاهرا ايماني نغسكيا suna umarni da kyakkyawan aiki da alheri suna hana mummunan aiki da sharri suna gaugawa zuwa ga ayyukan alheri suna ribatar ayyukan alheri masu waɗannan siffofin suna cikin bayan Allah waɗanda niyoyinsu da ayyukansu suka yi kyau